ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي قدرين أكبر وان دي دي دي دا درش دا قوات الزماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka koma wasu madina yau shekara arba'in daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya ne ko sha ɗaya ga watan watan janairu shekara ta dubu biyu da sha tara mun haɗa a wannan babban gari mai tarihi garin gashuwa da ke jihar yobe a ƙarƙashin tarayyar najeriya ba don komai ba sai don yin wa'azi sakamakon albarka da allah ya ƙara a garin nan na samar da wasu ɗalibai da suka sauke ko suka haddasa littafin allah wanda gobe za mu haɗu don taya su murna muna roƙon Allah ya sanya mu abin da suke albarka Allah kuma ya amfanar da su ya amfanar da musulunci da musulmi jama'ar musulmi kamar yadda aka ambata tare da ina ta kallon lokaci kamar ya matse mana za mu gabatar da wa'azi akan abin da ya shafi matsalar yau ko kuma matsalar da a yau a manyan daruruwa na musulmi a sha kaico suka zama kamar ruwan dare watan zama duniya Shi ne matsala ta yaduwar zinace-zinace da luwaɗi da sauran abubuwa da suka yi kama da irin wannan wanda waɗannan abubai faruwarsa cikin al'umma ta musulunci yana haifar da mummunan makoma na rayuwar mutanen wuri a wannan duniyar bare kuma gobe alkiyama ya jama'ar musulmi zan yi ƙoƙarin taƙaita lakcin nan daidai da yanayi na lokaci kamar yadda na ambata kafin zuwa mu nan kuna da iyaka na lokaci da ake dakatar da gudanar da al'amura da daddare ba yanayi na wurare can irin namu idan za a gabatar da wa'azi can sai a kai ɗaya na dare da wahala ka ga wasu tashi ko kuma a zo a ce a tashi to nan yankin jarraba wadda aka shiga ta sa ana ɗan taƙaitawa wanda ya sa in Allah ya so zan yi ƙoƙarin ɗan taƙaita al'amuran don kar a ƙosar da jama'a ya jama'ar musulmi na sani addinin musulunci bai taɓa haramta wani abu ba sai ya halattar da wani abu a madadinsa lallai Allah ya haramta cin haram kamar kuma yadda ya halattar da cin halar. ubangiji ya haramta zinace-zinace da luwaɗi amma kuma ya halattar da yin aure wannan ya sa kaga ƙur'ani ya nuna babu wata anya da Allah ya halatta ma wani musulmi bin biyan buƙatar sha'awarsa sai ta ɗayan hanyoyi guda biyu ya jama'ar musulmi in har sha'awa ta motsa wa bawa babu wata hanya da shari'ar musulunci ta amince ma bawa bin biyan bukatar sha'awarsa sai ta ɗayan hanyoyin guda biyu a ƙur'ani a inda Allah ke yaba ma bayan shi na gari daga cikin siffofinsu yana cewa su ne wallabi na hulli furujinin hafizuna sai ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum malumin sai ce famanin ta gawara a zalik fa'ula'ika humul adon ya jama'a idan sha'awa ta motsawa mutum waɗannan hanyoyi biyu kaɗai su ne Allah ya amince mutum ya bi su don biyan buƙatar sha'awar Allah ya ce bayan Allah na gari su ne waɗanda game da al'aurorin farjin suke tsare ma Allah farjin nasu والذين هم لفروجهم حافظون sai Allah ce illa ala biyu in kaga sun yi amfani da al'aurarsu ko kuma farjinsu da Allah ya ambata sai in matansu na aure idan matan ne sai in mazajensu ne na aure sai Allah ya ce auna malakat aimanuhu ko abin da damarsu su maza ta mallaka na baiwa ko bayi lallai Allah ya halattar mana da biyan bukatar sha'awa ta hanyar amfani da matar da muka aura ko kuma baiwa da muka mallaka ta hanyar gado ko kyauta ko rabawa da aka yi in an samo an ganima ko sa kuɗi mu siyo Allah ya halatta mana ci gaba da biyan bukatar sha'awa da waɗannan ɓangarori guda biyu sai Allah ya ce famanin ta gawara a zalik amma duk wanda ya nemi wata hanya bayan ɗayan biyun nan fa'ula ika humul adu ta waɗannan su ake ce ma haƙiƙanin ‘yan ta'adda ya jama'ar musulmi mu zinace-zinace da luwaɗi luwaɗi ya taɓa sa Allah ya ɗaga ƙasa kamar yadda ibn al yake cewa ya kawo wasu madandano a littafin shi adda'uwar dawa irin yadda Allah ya yi ma ƙasar mutanen da su suka fara ɗabi'a ta wannan luwaɗe mutanen annabi ne ubangiji ya ɗaga ƙasarsu har sai da ya kai ta mala'iku na jiye carar zakarin mutanen garin sannan Allah ya kifo ta ya jiye ta haka suka riƙa tuntsira gudun faɗowa ubangiji ya turo da akwankwani na wuta aka riƙa jifarsu da shi wanda ƙur'ani Allah ya ce wa ma hiya mina zalimi na biba'i abin da ya faru ba ne ta yake ga azzalimai ba ta hanyar ko ne za a iya musu irin wannan ko kuma ai inda aka yi abin ba da su yake ba za su iya zuwa su gani ya jama'ar musulmi zan ɗauki wani hadisi guda ɗaya insha Allah hadisin bukari sai in gina wa'azi kai shi a ƙarƙashin wata kalma wanda wa'azi ne wannan hadisin wanda su ɗan jinde sahabin manzan Allah Allah ya ƙara masa yadda ya ce a ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan annabi ya sallama sallar asubahi a ɗabi'arsa bayan sallamewa sai ya ɗanyi jinkiri kaɗan haka sai kuma ya waigo sai ya kalli mamu idan ya kalle su sai ya musu tambaya ko akwai wanda ya mafarki a cikinku idan da wanda ya mafarki cikin sahabbai a lokacin sai ya bayyana wa annabi mafarkin da annabi sai ya fassara masa wannan mafarki gwargwadon yadda Allah ya so wannan yasa malaman sunna a tsarin fassarar mafarki suka ce ake san duk wanda ya mafarki da ɗumi gama mafarkin watan yana farkawa ya zo sallar asubahi ya nemi malamin da ya san wannan fassara ta mafarki ya mai bayani lallai na cikin abin da addinai da duniya take da su suka rasa na ilimi shine ilimi na sanin fassarar mafarki Allah ya sa gado ne turas ne na annaba da manzanni ilimi na fassara mafarki wanda ya fi shahara cikin annabawa shine annabi yusuf annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ji a ɗabi'arsa yana fassara ma wanda ya mafarki mafarkin da ya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam akwai waɗanda suka shahara a wannan ilimi na fassarar mafarki ciki akwai khalifan farko abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda sai dai duk wanda zai yi fassarar mafarki sai ya san yana iya dacewa da daidai wurin fassara yana iya kuri kamar yadda annabi ya gaya ma abubakar wani fassara da yi ya ce wani bangare a fassara ka ka dace wani bangaren yi kuskure amma annaba da manzanni wurin fassara ba kuskure a fassarar da suke na mafarki a cikin tabi'ai an samu waɗanda ke da ɗabi'a da ilimi na fassara mafarki a cikin asba'u tabi'i na ma haka kenan addinin musulunci ya gadar mana a yau wannan ilimi tare da cewa an samu 'yan hayaniya da ban bankaura da shirme sun shiga cikin wannan fage kuma sun dabalbala shi sun ɓata sa da aka halitta sai suke rubutawa na fassarar mafarki tare da cewa wannan ilimi ne sai ka kalli yanayi da ɗabi'a da abin da ya kama da haka ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba wanda ya mafarki cikinku a masallacin kowa ya shiru a ɗabi'ar da sabai suka ɗauka daga annabi abinda duk mutum bai sani ba baya cewa ya sani don ya burge ba wanda ya sani ba wanda ya sani musamman manzan tsira ya ce duk wanda ya karyar mafarki a ƙabari Allah zai ba shi ƙwayar alkama guda biyu ya ce masa sai ya ƙulla ta ta zama zari kuma ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tambaya ba wanda ya mafarki a cikinku kowa ya shiru sai ya ce ko kun gani a daren nan na ya mafarki mala'iku guda biyu Allah ya turo a wata ruwaya jibril da mika'il Allah ya ce su ɗauke ni su je su nuna min wani abu suka ɗauke ni daga gida suka tafi da ni mana cikin tafiya annabi ya ce sai muka isa wani kogi na jini sai na hangi wani mutum a tsakiyar kogin jinin sai na ga wani a gaɓa kogin jinin ya tara manya-manyan duwatsu wancan da ke cikin kogin jinin sai ya ninka iyo ya taho yana so ya fita daga wannan kogi na jini ɗin sai ya zo gaɓa sai wanda ya tara duwatsu a bakin wannan gaɓa ta kogin sai ya ɗau dutse ɗaya da ƙyar idan ya ɗaga wannan in ya zo zai fito sai ya buga mai aka sai ya ƙara koma su haka ya nutse cikin wannan kogi na jini ya ɗago da ƙyar yana numfashi da ƙyar sannan ya ƙara ninƙaya zai fito wannan da ke gaɓa ya tara duwatsu ya ƙara yi masa haka da manzan tsira ya ga haka sai ya ce subhanallah wannan kuma mene ake masa haka waɗannan mala'iku suka ce ba nan aka ce mu zo da kai ba kai da ce mu yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ya wuce suka ci gaba da tafiya suna cikin tafiya sai suka isa wani wuri wanda wannan wurin annabi ya ce ya ga wani abu kamar tanda waina sai dai saɓanin tanda waina irin ta duniya waccan da ya gani ya ga samanta ne ya tsuke ƙasanta kuma ya faɗi wucewa da zani manzan tsira sai ce na ga mutane ga sunan birtik a cikin wannan tanda ta waina ta ƙasa ana huro wuta ana gasa su ana soya su ana jujjuya su maza da mata dukansu zambar tsirara haihuwar uwarsu manzan Allah ya ce subhanallah waɗannan kuma me suka yi ake musu haka suka ce wa manzon Allah kai dai wuce mu je ba nan aka ce mu zo da kai ba mu je kawai annabi ya ce ya wuce suka ci gaba da tafiya suna cikin tafiya sai suka isa wani wuri sai da an sa wani ya sa guyawun shi a ƙasa irin yadda ake kneel down ya zubar da guyawun shi a ƙasa wani ya biyo ta bayan shi da abu kamar lauje mai kaifi sai ya ɗaura a bakin shi nan sai ya farka mai bakin su ya kai ƙiya ya ɗora a kan hancinsa idan ya farka su ya kai ƙiyarsa sai kuma ya ɗora a nan idansa sai ya farka mai haka idan ya farka su ya kai ƙiyarsa annabi ya je ya yi ma wannan ɓangare na dama haka sai kuma ya biya ya koma ɗaya ɓangaren na hagu ya ga ya sa a nan bakin shi ya farka masa sai da ya kai ƙiyarsa ya ɗora a hanci ya farka sai da ya kai ƙiya yana ɗorawa a ido annabi ya ce sai wannan ɓangaren da ya farawa sai yadda ya koma lafiya lau ya jaru yana gama yawa nan daidai ido da ya ga nan ya haɗe ya jaru sai ya ƙara dawa ɗaya gefen ya kuma ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce subhanallah wannan kuma shi ne ya yi ake masa haka suka ce ba nan aka ce mu zo da kai ba kai ne wuce mu annabi ya ce ya wuce suka ci gaba da tafiya suna cikin tafiya sai suka ita wani annabi ya ce ya ga an shimfiɗa falelan dutse an kama wanda ƙarfi an ɗora kanshi a kan dutsen wani ya ɗaga wani dutse da ƙyar sama sai ya kalli kan wannan da ke kan dutsen sai buga masa kan ya tarwatsi kwakwalwar ta watsi dutsen da aka buga mai ya tsalle ya koma gefe guda kafin ya je ya ɗauko dutsen ya dawo an ƙara haɗa kan ya koma yadda ke annabi ya ce subhanallah wannan kuma me yi ake masa haka suka ce ba nan aka ce mu zo da kai ba kai dai wuce mu je annabi ya ce ya wuce suka ci gaba da tafiya suna cikin tafiya sai suka isa wani wuri ya ga tarin mutane maza da mata rabin jikinsu ya riɓe rabin jikinsu kuma mai kyau lafiyar falau annabi ya ce subhanallah to waɗannan fa suka ce ba nan aka ce mu zo da kai ba kai da wuce mu annabi ya ce ya wuce suka ci gaba da tafiya suna cikin tafiya sai suka isa wani dausayi ciyawa wurin take lublub suka ce shiga mu annabi ya shiga suka biyo shi suna cikin tafiya a wannan koriyan dausaye sai suka isa daidai wani sai ga wani dattijo zaune ya tara yara dawa a gaban shi ƙanana yana koyar da su littafin Allah jama'a kun gane ko annabi ya ce ikon Allah suka ce mu je annabi ya wuce suka ci gaba da tafiya suna cikin tafiya sai suka isa wata itaciya mai tsawon gaske ya ce baya kusa da ya ga iyakarta suna zuwa daidai wurin sai suka ce ka tsaya nan kama bishiyar nan annabi ya kama suka ce hau su annabi ya ce yana rike ta sai ji an tafi da shi sama ana tafiya da shi sai suka isa wani gari wanda wannan garin gaba ɗaya gidajen garin an gina su ne da zinare da azurfa zeleluka na zinare da azurfa Allahu akbar suka shiga wannan garin sai suka kai manzan Allah wani gida ƙatan gaske kaga wannan gidan ya ce dan aka ce mu zo mu nuna maka wannan gidan gida ne na gandu duk ɗan al'ummarka da ya shigo aljanna to nan ake ce ma jannatu adini da Allah ya ce tadri min tahtiha al-anhar wannan gidan kuma shine gidan gandu duk dan al'umma ka da ya shigo aljanna yana da wani bangare a gidan nashi annabi sai ya ce to sai suka ce biya mu je ko ma mu je annabi ya ce ina gama ku da Allah ni nawa gidan yana ina sai suka ce daga kai ka kalli sama annabi ya ce da ya ɗaga kai sai kuma ya hangi kamar yadda ake hango girgije daga nan doron ƙasa suka ce naka gidan yana can sai ya ce don allah ku kai ni in shiga an ga yadda suka ce a iya nan aka ce mu kawo kai dai juya mu annabi ya ce ya juyo suka dawo suna kawo shi gida suka yi sallama za su tafi sai ya ce ina gama ku da allah abubuwan da na gani akan hanya ku yi bayanin me ya faru suwaye me yasa kuma ake musu haka ya jama'a waɗannan abubuwan da suka faru da muka ji suna faruwa ne ga bayi a cikin ƙabari kafin a tashi alkiyama wanda sa watan ibn al-qayyim a littafinsa kitabun ruh yake cewa game da wannan hadisin hadisin bukhari al nawawi ya kawo shi a cikin Riyadu salihin babu tahrimul kadhib ibn al ya kawo hadisin nan a cikin littafin shi uwar dawa. asali bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 1600 da saba'in da takwas ibn al-qayyim yake cewa a kitabun ruh wa hadha nassun fi azab al-barwa wannan hadisin nassi ne karara game da azaba ta cikin kabari da Allah ke wasu bayi Qur'ani ya kira kabari da suna al-qabru wa idhal quburu bu'thirat ko sun ma'amatahu sa aka ƙur'ani ya kira kabari da suna albarra hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wannan yasa ibnu qayyim yake cewa wa hadha shi wannan hadisin nassin fi azabil barra nassi ne karara game da azaba ta kabari fa inna ru'yal anbiya domin mafarkin annabawan Allah wahyi mafarki na annabawan Allah wahayi ne mutadiqun lima fi nafsil amr kuma an ka kalla hadisin ya dace da al'amarin da shi ibn al-qayyim yake bayani kai na abin da ya shafi azabar kabari tare da cewa shi ma al-imam al-qurtubi a littafin shi a tazkira yana cewa qala una rahmatullahi alaihim yace manyan malaman mu na sunna sun ce akan wannan hadisin Allah ya ji kansu da rahma ya ce malaman sunna suna cewa la abyana fi ahwalil mu'azzabina fi quburihim min hadith al-bukhari duk wani hadisi ko ta aya da ke bayanin azabar kabari babu wanda ya fito da bayani karara game da waɗanda Allah ke azabtar da su a cikin aburbuka kamar wannan hadisin sai ya ce wa in kana manama ko da yake abubuwan da ya zo a hadisin kaga a bacci sai ya ce famanamatu an biya'i alaihi musalatu wasalam wahayi duk abin da annabawa suka yi mafarkin shi to wahayi ne Allah ke sanar da su wani abu a bacci ta hanyar wahayi sai ce cewa da dalilin ƙauni ibrahim alaihi salatu wasalam dalilin maganar da Allah ya haka ya so mana ya sa ta a ƙur'ani ta annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ya farka daga bacci ya kira ɗan shi annabi Ismail ya ce masa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya ce ya kai ɗana na mafarki a bacci ina yanka ka amma ya kaga za a yi saboda annabi ibrahim ya san mafarkinsu su annaba gaskiya ne wannan ɗan nashi ya san annabin allah ne annabi isma'il annabi isma'il ya kuma san mafarkin annaba gaskiya ne da ka sai annabi ibrahim ya ce maɗansa fangur ma za ta ya ka gani na dai mafarki ina yanka ka kuma ka san allah ne ce a yi to ya ka gani annabi isma'il sai ya ce wa mahaifin nasa ya abati fa'al masu umar baba abinda aka baka umarnin yi a bacci ka yi da ni kawai mu je ka yanka ni fa ne, insha Allah yace min as-sabirin da sannu in Allah ya so zaka same ni cikin masu haƙuri? ba zan yarda da wannan hukunci na Allah ba ya jama'ar musulmi dalilin da ya sa ne shimfiɗa da wannan magana ta annabi ibrahim don kusan mafarkin da annabi ya gaskiya ne wannan mafarkin kuma tun kan muje ga fassara da waɗannan mala'iku suka yi wa annabi kaga mala'iku ma na fassara mafarki to ka dai sani wannan fassara ta mafarki da mala'iku za su yi wa annabi mafarkin da ya gaya masahabai wannan mafarkin gaskiya ne. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya roƙe su arziki cewa ina gama ku da Allah kamun ku tafi ku yi min bayanin abubuwan da na gani akan hanya waɗannan mutane me ya faru me yasa ake ta musu wannan azabtarwa sai suka ce a yanzu za mu iya maka bayanin matsala kaga mutum na farko wanda ka gani a cikin kogin jini yana kaya da ƙyar yana numfashi da ƙyar idan ya zo gaba wani ya ɗauki dutse ya ƙara buga masa ya koma tsakiya ya nutse ya taso yana numfashi da ƙyar kaga wanda ya ce ɗan al'ummar ka ne wanda ya yarda ya mutu bai daina cin riba ba an dai san riba ko riba da Allah a ƙur'ani ya ce ya ayyuhan labina amanu taqullaha Waza zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun ya jama'a musulmi duk al'ummar musulunci da ta tsaye akan matsalar ta'amuli da riba Biyan da ta ɗaga sai Allah ya kwashe ƙafarta ta faɗo ƙasa akwai masifu da fitintunu da bana'o'i da kan samu al'umma idan har a cikin su suna ta'amuli da riba kuma a bayyane ko a ɓoye takan ja masifa ga al'umma wanda ya sa Allah ke cewa innan labina ya riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من البلد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ألا وأحل الله البيع وهرم الربا فمن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله هبه ذو أكرشي أكركش ونن من أي سيد قطب ألتافه fi bilalin ƙur'an yake cewa a littafinsa fi bilalin ƙur'an ya ce in ka kalli ayan nan da Allah ke cewa maciyi ne ba a gaban Allah ran kiyama zai iya miƙewa tsaye sai irin miƙewar wanda ke da cutar farfaɗiya da ya miƙe zai faɗi ya ce to in ka kalli wannan a lahira kenan amma tun a duniya Allah kan jarrabi mai ta'amuli da riba da irin haka duk yanda tattalin arzikin shi zai yi sama sai kaga Allah ya kwashe mai kafa yi kafa duk yanda al'umma za ta bi kamar za ta ɗaga tattalin arziki zai miƙe dalilin raba sai Allah ya ƙara kwashe tattalin arzikin Allah ya ƙara rikita al'ummar mutanen ƙasar Allah ya ƙara ruɗa tunaninsu abubuwa su ƙara lalace musu ya jama'ar musulmi wannan kaɗan kenan daga cikin maganganu waɗanda zan iya a kari ba saboda rashin lokaci amma wallahi azim ko iya gaɓar riba aka tsaya sai a wa'azin awa ɗaya da rabi zuwa biyu saboda matsalar da al'ummar musulunci a yau suka sa a dabarar neman abin da za a ci a rayu riba ta shiga cikin harkokin musulmi yau iri-iri ribal ƙar'ul a watan ribal nasi'a ribar fadi sannan waccan riba wanda ta ɓace amma al'ummar ba a yau an dawo da ita ita ce ribar ƙar wadda a doktor bakar ismail ya yi bayanin ta kware gwargwado a littafin shi alfi'ihul wade min alkitabi wa sunna al-mazahib arba Allah ka fitan su da rahma jama'ar musulmi sai ɓangare na mutane na biyu waɗannan tarin mutane da annabi ya gani maza da mata tsirara zindir a cikin abu kamar da waina waɗannan mutane sai suka ce wa manzan Allah ka ga waɗannan a ƙabari ne duk wanda ya mutu yana zina bai tuba ba ana sa shi a ƙabari. sai ubangiji ya ɗauke sai sa shi a wannan tadda waina a tsirara a riƙa gasa shi a riƙa soya shi a riƙa juya shi wuta na zuwa masa da ƙarƙashin wannan tanda da aka zuba su a ciki wallahi abu. kwanda hukunci da ake wa bawa in ya zina a musulunci har yakan ɗan fi sauki fiye da hukuncin da malamai suke saɓanin a yi a kan matsalar wanda ya mutu bai tuba ba game da matsalar luwaɗi manyan birane yanzu a ƙasar nan ware wani dukan za ka samu manyan mutane da ake gani da waɗanda ake ganin shugabanni ne yau sun mai da ɗabi'ar yin luwaɗi ta zama jinin jikinsu sun mai da ɗabi'ar zinace-zinace ta zama jinin jikinsu to babu yadda za a yi bawon Allah mai rahama na gaskiya ya shiga cikin matsalar zinace-zinace in ka so karanta waccan sura ta Qur'an da Allah ke bayyana siffofin bayan shi na gari da yake cewa وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما حد عند الله كتوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa'amala amana hadde zuwa ƙarshe Allah yake cewa bayan shi na gari su waɗanda ba ka bauta wa wani Allah tare da Allah ba ka shirka la da una ma Allah ilahan akar ba ka kiran wani Allah tare da Allah ba ka shirka wala ya ƙatulunan nafsan lati haram illa bilhaq. ba kuma ta kashe rai da Allah ya haramta kashe ta sai in ta yi abin da Allah ya ce a kashe ta ɗin kuma ba su suke kashe ta ba akwai wanda Allah ya wakilta a cikin bayi shi ke da haƙin ya ce a kashe sannan a kashe ba su su ɗau matakin kashewar da kansu ba ba su Allah ya wakilta a kan yin kisan ba wanda ko ya je ya kisa ba a ƙarƙashin wakilta shi da Allah ya ba a cikin musulmi ya zama shi ne mai yanke hukunci a madadin Allah to fa idan shi ma ya je alkiyama zai je ne daban Allah a matsayin wanda shi ma ya kisan kai da haka ya kai nuni watan kasancewar gama wanda Allah ya yi ma shirka wuri ɗaya da kifan kai kalli muni na shirka da Allah ya ce innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار النبي الأمان يأتي ما قلت يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم دين ولظالم في ذراء دورا أسا باب كما يوى الله شركة لا يا goro zuwa wurin ɗan boka ko mai sihiri ko kuma yau makarantu da ake da su na gaba da secondary school ko kuma na sakandare ƙungiyoyin nan na kawai, ƙungiyoyin nan na asiri na tsafe-tsafe ƴaƴan musulmi su shiga wallahi abin muni ya kai muni don babu zalunci da ake ma a doron ƙasa kamar wannan babu kuma babu aikin da kai tsaye Allah ya ce ya haramta wa mai yinsa aljanna kuma tilas makomarsa wuta ce wallahi irin abin da ya shafi shirka shirka ta shiga cikin masu mulki ta shiga cikin mata tana cikin maza tana cikin masu neman mulki da kuma sarauta In illa ma rahima rabbuna sai waɗanda Allah ya tausaya ma yau ko garbawa mutum zai yi sai ka ga yana zuwa wurin bokaye yana zuwa wurin ɗan duba wai so yake samu sa'a daga wurin su ba wurin Allah ba Allah ka tsare to sai Allah ya ce wala ya qatluna nafsa allati harrama Allah illa bil bayan Allah na gari ba kisan kai ba kashe kai a yau a ƙasar nan za ka samu wanda ke da'awar cewa shi musulmi ne ya je masallaci ko ya je makaranta masallacin masallacin idi ko na juma'a da sunan shi musulmi ne ya tsana bom a wurin ya kashe ko da liman da na'ibi da ladan da duk waɗanda suke sallah a wurin kuma a ganin shi wai yi wa Allah babban aikin jihadi ya jama'ar musulmi wani jihadi ake zuwa a yi a masallaci in ba da karantarwa ba ka je filin idi ka dasa bom duk ka kashe musulmi waɗanda ke faɗin la ilaha illallah kamun a haɗu sai da aka yi Allahu akbar Allahu akbar aka ce hanya ala sala la ilaha illallah aka zo aka yi ikama aka tada sallah aka karanta fatiha wadda ka yadda da ita aka zo aka shiga sura a shekara nan ka tsana wani mugun abu kuma ka tada shi ya kashe waɗanda ke sallan nan ka je gaban Allah ka ce masa ba man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam ba mai kashe musulmi mumini ya daban Allah sai ya zama wallahi hukuncin shi wutar jahannama ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa watan duk wanda ya rayar da mutum daya kamar ya rayar da mutane dukkanin wanda duk ya kashe mumini guda ɗaya kamar ya kashe mutane dukkanin a tafiyar da ran mumini guda ɗaya a wurin Allah masifar ta fi sauƙi in ka'aba aka je aka rushe ku ji ba ku ga abin da manzon tsira fa ya ce ɗan uwa da za ka buge ba namanta za ka ci ba a kiyama sai ta zo gaban Allah jini na zuba a jikinta tana ya ubangiji ka tambaye shi mene masa ya kashe ni ba nama na zai ci ba ya jama'a musulmi ka da Allah ya ta samma watan nuna muni da aibi na zina sai ya haɗa ta da shirka ya haɗa ta da kasa kai a wuri ɗaya a ƙur'ani a aya jama'ar musulmi kun gani kuma ya nuna bayan Allah na gari ba yanda za a yi ka gansu da waɗannan ɗabi'un miyagu ba shirka ba kisan kai wallazina la una ma Allah ilahan akhar wala ya an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq sai ce wala yazunu ba yanda za a yi ka gabawan Allah na gari ya je yana zina dan zina neman biyan bukatar sha'awa ce ta wata hanya da Allah bai halatta bayi ba kuma wanda ya haka Allah ya ce wannan shi ne riyar ɗan ta'adda in kana neman ɗan ta'adda a wurin Allah wannan yana ci yana ma kan gaba dan aya ƙarar cewa ta yi fa'ula'ika humul Ado, waɗannan su ne masu ƙetare iyaka masu ƙetare inda aka ce a tsaya waɗannan su ne tsantsatsuran 'yan ta'adda a wurin Allah ya jama'ar musulmi mu sani annabin tsira alaihi salatu wasalam yana cewa ba ne zuwa ya sata a sanda zai sata ya sata yana da imani sai an raba shi da imani to haka zina ba mai zuwa ya zina a sanda zai zina a bar imani a tare da sai an cire imani kuma wallahi azim waɗannan ɗabi'u guda biyu ku sani suna daga cikin ɗabi'un da da yawa malamai na tafsiri suke cewa akwai miyagun ɗabi'u guda biyu da alƙur'ani ya ishara a kan suna bin jinin ɗan adam za su bi 'ya'yanka da jikokinka da taɓa kunanka waɗannan su ne ɗabi'un nan guda biyu da annabi ya ce ba mu yin su a san da ke yake yin su da imani a tare da shi ita ce tata da kuma ɗabi'a zinace-zinace saranta suratu yusuf abinda allah ya ba da labari na abin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka faɗi a kansa a kan ɗan uwan shi cewa in ya faru faƙar faruɗa akun lahu min idan wannan yaron ya sata to dama ɗan uwan shi ya riga shi fara yin sata kamun yi wai sai suna nuna cewa annabi Yusuf a ya taɓa sata shi ne fa a sarraha Yusuf fi nafsi walam yadda da halin annabi Yusuf abin ya dame shi a rai amma ya bar shi bai bayyana ba ya ce ba ku mutane a sharare irin wata hanyar ba su san ma ni suke magana da ni ba amma suna nan suna dina da wannan sharri ya jama'ar musulmi annabi yusuf shi ne ya kokari aka sa mudin au a jaka ɗan uwansa ko a buhun ɗan uwansa kuma ya tsara haka ne don ya rike ɗan uwansa ɗan uwan shi bai yi sata ba amma ya sa aka kira su bayan fitar su kai wannan ayari ku zo cikin kwako wanda ya ɗauki kayan sarki a zo a duba za a fara bincike sai sa aka fara bincika nasu sai aka ba ɗan uwan shi a ƙarshe ana dubawa kuma sai aka gani sai ya ce to ya kuce ga za a yi ya za a yi hukuncin wannan matsalar ga dai kayan mu cikin da kansa sai suka ce a ai sakamakon hukuncinsa shine dai hukuncin da ake yi a su kuma idan kai sata aka kama ka to ka zama kamar bawa na wanda ka satar makaya sai ya rike ka kawai ci gaba da bautar da kai to wani abu ya taɓa faruwa mahaifin annabi yusuf ɗan uwarshi ta neme ya kai yusuf ya ɗan zauna a wurin saboda kun ga annabi yusuf allah ya mai ban kyau lokacin da allah zai haifi halicci kyau ma sai ya raba biyu shi kaɗai aka ba rai wannan ya sa ka ga ai mata suke cewa wannan ya fi ƙarfin a ce ɗan adam wannan mala'ika ne a mala'ikun ma suka ce karim jama'a kun gane ko to da aka kai shi ‘yar uwan mahaifin tasa ta auna sai ta ga kai yaron nan lokacin koma shi gidan ya ni kuma ban san rabuwa da shi sai ta ɗau wani abu nata sai ta sa a jika annabi yusuf an tafi da shi sai ta ce kai ko wani kayana da kama yaron ne ya ɗauka a duba min da kai ana duba sai aka kayan da ta fa hankalin annabi yaqubu ya tashi yanzu ya za a ce sai ki rike shi da kanta fa ta dawo da yusuf cewa ai tun sharri bai ya ba wai wannan abin shi ne ɗan uwansa suke tabin shi da shi cewa ai wannan ɗan uwan nashi in yi fata ai yana da wani ɗan uwa tun can da shi ma ya taɓa fata da haka abin a jininsu ne ka san da inda ka ga muguwar ɗabi'a mutum na da ita malaman tarbiyya suka ce yana samun ta ne ta ɗaya biyu ko dai ya gada daga uban shi ko ya tsotsa a nonon mahaifiyarsa in dai ka gani wa ɗabi'a tare da mutum to ɗayan biyu haka malaman tarbiyya suke cewa ya gada ne gun ubansa ko kuma an yi sake ya sha wannan matsala a nonon uwarsa da aka sai suka ce to tun da su ba barayi ba ne to a nonon uwarsu suka sha da ka abin a jininsu jama'a kun ne. kuma ku sani wannan magana fa haka take ka ɗauki misali ala sabilin misal sarauniyar ingila kalli irin matsayinta a duniya amma tana da wannan ɗabi'a saboda duk jininsu za a ga ɓarayi yanzu da sarauniyar ingila za ta zo wurin nan abinda bai taka kara ya karya ba a wannan tana iya sace mu wani shi shi sa ka ga suna tattarewa duk inda za ta je ba a yadda sai an tattare saboda ita matsalar fata tana bin jini kuma mu qur'ani ya mana ishara aka to sai matsala ta biyu ita ce matsalar zinace zinace idan mutum ya fara zinace zinace to sai dai tsarin Allah wanda duk yayin kuri ya tuba Allah ya taimake shi kuma ya karɓi tubarsa sai a datse matsalar da bin jininsa amma mutum ya ci gaba da yin zinace-zinace ba ya cika ƙa'idar tuba ba a karɓar tubar tasa wallahin abin ƙur'ani ya ishara a kan tana bin za ta bi ‘ya'yan shi za ta bi jikokin shi za ta bi tattaɓa kunnansa abin kuma zai tafi wannan malamai suka ce idan ka kalli wasan suratu maryam Allah ya ishara a ƙur'ani a suratu maryam kan wannan matsalar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lokacin da mutanen mahaifiyar annabi isa suka ga ta zo da ɗa suka ce ya ukta harun ba ka na abokin ra'asau'in wa ma ka na ba ziya ke ya ‘yar uwa annabi harun ya muka yanki da ɗa a garin nan kowa ya san ubanki ba ɗan iska ba ne ba ka na abokin ra'asau'in kaga a garin da kun san ubanta ɗan iska ne ba za ki mamakin ganinta da ɗata ji ta yi ciki ta haife shi ba suka ce kuma wa maka na tsummuki babiya kowa a garin nan ya san uwarki ba mazinaciya ba ce Mahaifiyarci ba karuwa ba ce wannan ɗan ina kika samo shi sai ta nuna musu ci ku tambaye shi suka ce ya za magana da yaro ƙarami a tsimman goyo jama'a kun gane ko Dan Allah ya kubutar da ita a tsimman goyon sai yaron ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba waje alami nabiya waje alami mubarakan aina makon wa usani bi salatu wa zakati ma bintu hayya wa barra bi walidati wa lam akun jabbarin shaqiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya sai kowa ya jigo sai Allah ya ce zalika isa ibn maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun ko qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun sai suka ce to wannan dan Allah sai ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhan ba zai yi ba a ce wata ta haihu Allah ya rike abin da ta haifa a matsayin tsagare shi jama'ar musulmi kun gane ko to Allah ka shiryar da mu don haka mu sani ya jama'ar musulmi wanda duk ya fara shiga tsarin zinace-zinace da luwaɗi to ya kan shi fitina saboda da ɗayan shi da jikokin shi duk abin ya ci gaba da bin jininsu yau kuma duk inda ka zara garuruwan musulmi akan samu da yawa waɗanda sun mai da matsalar nan ta zinace zinace da luwaɗi matsala ce wanda kawai suna ganin ta ba wani abu ba ya jama'ar musulmi ubangiji na fushi akan al'ummar da ta saki jiki game da matsalar zinace zinacen nan to ana nuna min lokaci ya kuma ni da na so ita kanta ka wannan matsalar in tsaya a kanta kuma ga rago fassarar mafarkin ta ma a takaice to barin karshe abin da dan ambata tsakani da Allah bayan da za a yi saboda ana tun lokaci yayi yi ya jama'ar musulmi waɗanda annabi ya gani watan wanda manzon Allah ya gani an an shimfiɗa dutse ana ɗora kansa a kai ana kwankwa kan aka ce kaga wannan wanda ya haddace littafin da aka baka ne na alkur'ani da daddare zai tashi ya karanta sa da rana kuma baya aiki da shi la haula wala quwwata illa billah ka je ka karanta ibn taymiya a cikin majmu'arsa tafsirin da yayi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura ka je ka ji abin da ibn taymiya yace ya jama'ar musulmi yau za ka samu musulmi ba wai maganan ma ya haddace littafin Allah ba da daddare bai karantawa da safe bai aiki da shi a'a yau za ka samu musulmi bai ma iya karanta ƙur'ani ba gaba ɗaya bari a je kabari ka gani tambaya hudu ce annabi ya ce za a yi a cikin kabari tambaya farko man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta ƙulu fi hadha rajul allazi bu'isa kuma wa ma amaluk waye ubangijinka me addinin da kai wa Allah me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko muku wani aiki kai kai wa Allah waɗannan tambayoyi da an san su amma wani aiki kai wa Allah kar ka ɗauka aikin local gamma ko state ko federal ko aiki ake magana na banki ko na kamfani ko ka ce kai kafinta ne ko bakanike duk abin da ka faɗi mala'iku dukan ka za wa ma amaluk sanda karaye a duniya ne naka aikin kai aikin ne kai wa Allah annabi ya ce almu'min ko almuqin sai ya ce qara'atu kitaballah ni na karanta littafin Allah aiki na kenan wa amantu bihi wa amiltu bima fi dan imani da littafin Allah kuma na yi aiki da abin da littafin Allah ya zo da shi sai ce dama mun san haka kake amma wallahi al’azim wanda munafucin mutum ko kafiri ko fajiri duk tambayoyin na ihu zai rika yi yana cewa bai sani ba a nan ne manzan Allah ya ce sai a turo wani mala'ika kurma ne daidai ne makaho ne da wani kan sakalin baƙin karfe na duka na wuta kawai sai ya shigo yana kasa ansa tambaya kawai sai ya ci gaba da dukan shi sai ubangiji kuma ya sako wasu macizai group group kowane group daya annabi ya ce maciji casa'in ne irin wannan group din guda casa'in da tara kowane maciji ɗaya kuma kai bakwai haka za su riƙa tsaron mutum suna kartarsa a ƙabari ilayen mulkiyama har a tashi alkiyama saboda ya kasu an su tambaya ya jama'ar musulmi kowa ya yi ƙoƙari ga ya koyi littafin allah ya iya gwargwado kitabun an zallahu ilaika mubarakun kitabun anzalallahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayati ya yatadhakkara ulul albab da haka kowa ya je koyi littafin Allah gobe lakcar da za a yi a wurin yayan nan za ku ji malam bayanan da zai yi game da waɗannan yara da kuma abin da ya shafe mu mu iyaye da kuma sauran al'umma sai kuma wanda annabi ya ga ana farkar bakinsa suka ce kaga wannan musulmi ne ɗan al'ummarka idan aka je ƙarƙashin inuwa aka ji daɗin fira sai ya ɗauko magana ta sharri da ƙage sai ya faɗi kan wani annabi ya ce kafin yamma magana ta gama gari gaba ɗaya shi wanda aka yi masharrin da ƙagen duk inda zai yi wurin kare kansa sai ya ga ashe maganan mata kai inda bai zata ba wallahi shi sa a yau kaga wanda ke sharing akan facebook kaga wanda ke tura abu group na whatsapp da sauransu yanzu nan in kai magana ina son ka fahimci kana sakin abu a kan facebook za ka yi mamakin miliyoyin mutane da suke ganin abu kaga wannan kafin yamma amerika an gani a ingila an gani a saudiya an gani a jihohin najeriya duka an gani kowane bangare a duniya sai dai in mutum bai duba ba sai ya gani yaya za ka yi da wannan sharrin ka iya jaye shi kuma ku sani wannan harkoki na social media musulmi idan ta ka yadda ka saki abu kan facebook in ka sake shi baka isa ka cire shi ba ya riga ya tafi kenan kuma yana nan a duniya ba zai ɓace ba akalla sai ya kai shekara watan kusan biliyan bifa miliyan dubu da ɗari takwas sannan ne zai iya ɓacewa in dai ka riga ka cike abu sai ya shekara miliyan dubu da ɗari takwas sannan ne zai iya ɓacewa amma yana nan kuma ka yi sharrin ka mutu shekaru ɗaruruwa amma ƙarya da sharrin da kai ma wani yana nan yana yawo waɗanda duk za su gaba gaba sun gani ka ji tsoron Allah ya ɗan uwa musulmi a irin wannan yanayi da lokaci na harkar siyasa za a ga kowane irin abu sai a faɗi akan ɗan takara to in wasu na faɗi ka fahimci kai musulmi ne a sunna kar ka rika cikin baki bayan su zumin ƙaunin illa ladayhi raqibun atid bala wa rusuluna ladayhim yaktubun saboda yanayin lokaci ku ya hakuri na kuma san yanayin gari gashi ba mu zo da wuri ba ina fatan malam idris da aka fi da albani a nan muna roƙon allah ya ƙara tsaye rayuwa ya ƙara arziki lalle dan uwa ne a addini ya zauna wurin mu a zariya mun ji daɗin zama da shi ɗalibi ne mai hazaƙa kwarai ba majalisin da ba za ka gansa ba shi ne dalilin mu zuwa gashka nan garin gashuwa wancan lokaci da wannan lokacin aurensa da wannan muna roƙon Allah ya saka da alkhairi Allah ka biƙan mahaifa Allah kuma ya samu zuri'a albarka ya jama'ar musulmi mun gode muku mun gode muku mun gode muku da wannan saurari da kai mana zan tsaya nan insha Allah sai wani lokaci ba na fata ya zama zuwa na na ƙarshe kenan fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kowa ya abin ya faɗa kuma malam ya jawo hankalinmu a kan abubuwan da yanzu su suka fi yawa a cikin duniya lokaci bai wuce ba duk wanda ya san yana aikata irin wannan abin ofatu ba allah na karɓanta a jama'a suna tashi akwai malam da zai gabatar da nasiha shi ba yanzu insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba saboda malam zai ta'aliki ga abin da malam ya faɗa insha Allah malam Musa Yusuf hadafar sunna zai hawo wannan minbari insha Allah ya tsara malam fa ta faɗa tun da kaji yana sai da miyawa da mata ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سوراري وعزي دقباكين شيخ مالم موسى صحابي دقزاريا kada Allah ya sa abin da ya karantar da mu ya zama musiba a kanmu ana cewa idan kun talata dari fatilka musibatu idan mutum ya zauna da jahilci bai koyi ilimin addini ba musiba ce mai zaman kanta daga lokacin da kuma mutum ya sani kuma ya aiki da abin da ya sani to musiba kuma ta fi girma da haka muna roƙon Allah kada Allah ya sa abin da ya karantar da mu ya zama musiba a kan mu kuma abin da ya karantar da mu Allah ka sa mu yi aiki da shi a ni abubuwa guda uku kawai don fada maudu'in da malam ya ɗauka lokaci ya yi halinsa a kan abin da ya shafi zina da luwaɗi da kuma hatsarinsu cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana hadisan abdullahi ɗan umar wanda ya kawo shi cikin sunan gudu maja yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ya ma'ashar muhajirina annabi ya fuskanto ya kalli tawagar mutanen da suka yi hijira suka bar garuruwansu saboda addini sai ya ce musu kamsu abubuwa guda biyar idan tulubtun bihinna in aka jarabce ku da su sai annabi ya ce wa a'udhu billahi an tuzlikuhunna ina roƙon kada Allah ya sa ku riski wa'annan abubuwan ma annabi ya ce musu lam tazhar al-fahisha fi qaumin qattun alfasha ba za ta taɓa bayyana cikin wata al'umma ba da ɗai wanda galibin nassoshi na alkur'ani idan suka yi itilaƙin alfasha yana takaituwa dama zuwa ga zina da luwaɗi amma kalman alfasha duk wani abu da yake da muni ta hanyar aiki ko magana shi yake ce masa alfasha kamar yadda umrul qais yake faɗa a cikin wato magana sanar shu'ara'ul jahiliya yana yabon wata mata yana ta wajidin jijin rimi laysa bi fahishi idza hiya nasat wala bi mu'assar to sai annabi ya ce in alfasha ta bayyana Allah sai ya turo wanda za su sanar da mutane cewa wannan abin alfasha ne su bari idan zina ta bayyana cikin mutane da luwaɗi aka samu wasu suka karantar cewa su ji tsoron Allah su bari mutane suka ki bari annabi ya ce illa fa shafihi mutsa'un wal auja'u sai wato annoba da cututtukan da baka taba ji ba a da sai sun bayyana sakamakon bayyana zina zinata cikin al'umma wannan abin da annabi ya faɗa ya tabbata yanzu ko bai tabbata ba idan ana maganan annoba ba wai ana maganan amai da gudawa ba a'a duk wani bala'i da Allah zai turo wanda lokaci ɗin zai zo ya yayi rayukan mutane da yawa ya gaba da su to wannan sunansa annoba bari buga muku misali guda biyu Allah ka ji kan malam abubakar gumi malam abubakar gumi yana zaune a kaduna ya kalli alaƙar musulmin zangon kataf a lokacin da arnan zangon kataf mutanen musul lalace kaga musulmi ya je ɗauko ya arna ya kawo gidan shi ya mata ciki ta haihu zinace-zinace yawa malam yace a je a wa mutanen zangon katab wa'azi su ji tsoron Allah su bari yace wallahi in ba haka ba musiba za ta faru a garin nan malam ya tura mutane masu wa'azi suka je suka wa mutane wa'azi wannan suka je suka wa'azi da daddare za su fito wa shigari motocinsu suka lalace mutanen da suka aka ji aka yi musu wa'azi suka zo suka samu masu wa'azin a bayan gari suka dinga musu izgili sun yi wannan abin bai wuce kwana bakwai ba Allah maɗaukacin sarki ya jarraba al'umman musulmi ya ɗauki kiristoci ya ɗora su a kan musulmi aka yi musu kisan ƙari dangi wannan yana ciki ga ƙasar indonesia ƙasar indonesia kaso ɗari daga cikin mutanen ta kaso casa'in da wani abu musulmi ne amma taɓon Allah ya yi yawa na zinace-zinace da luwaɗi har wani tsibiri ake da shi a teku na taron shekara-shekara da matsiyata da mazinata da yan luwaɗi za a zuwa wannan taron rana ɗaya allah ya ce falon ma'asa kuna lokacin da aka fusatar da mu an zo za a yi wannan taron allah ya ce ya dako ruwa daga teku ya ce wani ya tashi tsaye ruwan da ya tashi tsaye a haka sama akwai manya-manyan gine-gine a ƙasar indonesia wanda wasu ginin ya kai hawa saba'in hawa hamsin amma ruwan da ya taso a duk wani gini da aka yi a ƙasar ruwan a tsayaka ya fi shi tsawo ɗan jaridan da yake ɗauko rahoton abin da ke faruwa ta helikofta ya ce wala yadda ruwan ya ce yunkuri tsoro ke ji ganin yake kamar ruwan zai kamo jirgin ya dawo da shi da ruwan ya danno cikin gari abin da suka ce a kowane awa ɗaya ruwan yana gudun kilomita kusan ɗari tara haka ya danno cikin da manya-manyan gadaje da gine-gine da ake musu foundation ɗin da ba a tunanin za su iya wargajewa walla haka ruwan yake zuwa ya kama gada ya gujijjiga gata ya kwashe da rudukan da kuma ya gaba da su amma don Allah ya ajiyewa wa mutane aya masallaci wallahi ko da ciki da falo ne idan ruwan ya zo sai ya zagaye bai shiga sai ya wuce wani mutum ana fira da shi ya aka yi kabila ya ce wallahi shi dai ya ɗauko kekensa ya ga wasu wurare ana kusa kusakure wajen kiran sallah mutane ba su ma iya ba sai ya rubuta da larabci sai ya rubuta da yarensu ya ce yana bi masallacin inda ake manna sanarwa yana mannawa ya ce to da musibar ta taso shi dai bai sanya aka yi ko ya gan shi a cikin masallaci yace kuma yana zaune a cikin masallaci idan ruwa ya yi kura ya kuro kamar wajen mutum dubu kowa ya gudu yana so ya shiga masallacin sai ya yi kamar ɗari tara da wani abu sai koma da su yace mutum biyu uku hudu biyar su za su samu su haura wannan uku hudu biyar ɗin kowanne idan ka je ka bincika sai ka samu akwai wata nagarta da yake da shi a societin su shi yasa Allah ya bar shi dan ya kai labari Allah ya gaskiya da yake wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin Allah ba zai taba hallaka mutanen wani gari ba ta hanyar zalunci matukar mutanen garin sun tashi suna yin gyara to wannan misali ne da haka kamar yadda malam yake ta faɗan maganar adda wa dawa cikin littafin ibnu qayyim ibnu qayyim ya faɗa yace ko gwamnati ko ɗaiɗaikun mutane babu wanda zai ɗauki zina a matsayin sana'a ko ƙarfin tattalin arziki ƙasa take da shi wallahi sai Allah ya rubuta ƙarƙashin tattalin arzikinta yanzu Najeriya ai ba ba kuɗi ba ne akwai kuɗi ko ba ko babu amma ana cikin matsala ko ba a ciki ana ciki zinace zinace ya yi yawa matan aure su yi mazan aure su yi yan mata su yi zaurawa su haka ake sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi Allah ka tsare maka tsare mana mutuncin abu na kusa da ƙarshe akan abin da ya shafi muninta malam ya yi magana Allah ya haramta riba sannan ya halatta siye da siyarwa yana daga cikin hikima ta Allah duk lokacin da ya hana ka wani abu saboda ɓannarsa to zai buɗe maka wani abu wanda yake shi ne alheri da haka da ya haramta zina sai kuma ya buɗe kofa ya ce a yi aure da haka za mu ga malamai suka ce dokokin Allah iri biyu ne akwai dokar da Allah zai ce tilka hududun lahi sai ce fala aka duha wannan dokar ta Allah kar tsallaka ta akwai dokar da kuma zai ce tilka hududun lahi zai ce fala ta buha. to ita zina tana daga cikin waɗanda Allah yake wala taqrabu zina huka na fahishatan ita kusa da ita ma Allah maɗaukacin sarki bai yadda ba yi to yanzu yana daga cikin matsalarta lalacewar society idan aka buɗe ƙofata kowanne daga cikinmu nan wajen wallahi gata mafi girma a ƙarshe wanda mamarsa ta yi wanda duk mamashi ta kawo shi duniya ta hanyar aure ta gama tsara mutunci shi kai ne yasa ba za ka ji tsoron Allah ba mamarka ba ta ban ma abin kunya ba ta kawo ka duniya ta hanyar aure kai dan me za ka kawo wani duniya ta hanyar da ba ta aure ba dukkan yaron da Allah ya jarrabe shi ko yarinya inda za ka same shi wanda ya zo duniya ba ta hanyar aure ba shi kaɗai ya san jarrabawar da yake ci saboda yanzu idan kana da ɗa wani ya zo ya bi ƙa'ida ya neme ta aka ɗaura aure idan za a ɗauki yarinya a kai ta za a ɗauke ta da gado da katifa da komai a kai ta iyayen ba su san abin da za a yi a kan garin da katifa ba ne idan mutane suka watse shi a gidan da kuma ɗan uwansa in aka ga ya turo ƙuba ya ce sai da tafi ba wanda zai tambaye shi kai mai ke faruwa ne amma yanzu ka ɗauko yarinyar mutane ana kallon ka kashe gida in dai gidan suna da mutunci zai yi aga kana turu kofa riƙi kana jama'a to sai da sabon kwana lafiya zai yi zai yi wa shi yasa idan wannan yarinyar ta ɗauki ciki za ka ga shi da ya cikin yana so ita da aka yi ma tana so mamar tana so baban tana so da za su fito da shi da ita tsawon hanya idan suka haɗu da mama ko baban ina ya ku je zai iya bayani ya ce wallahi wance ce take da juna biyu ba ta jin daɗi za mu je asibiti ran da ta haihu ba shi ba duk wanda yake da alaƙa da shi za ka ji yana ba da labari yana cewa an mana haihuwa amma bil aksi saboda munin ɗaya hanyar idan wani ya kuskure ya ma yarinya ciki ta hanyar da ba ta aure ba saboda munin hanyar dan Allah ita tana so babanta yana son wannan nan yan uwanta ba zai yi ya ɗauko ta su jera da a je asibiti a ce ina zuwa ne ya ce wallahi wancan ce ta samu juna biyu za mu je asibiti ne zai yi zai yi wa sannan nan da ta haihu babanta ba zai yi zuwa masallacin unguwarsa ba ta aka rama kallon to an fasa mu matsala ya ce mai man ya ce walla ka dai san wani yarinya ta ya mata ciki yau akwai suna yana so ka sanar da mutane karanci da ya faɗi maganar uzurin da za a iya ba baban a ce ya hauka sai dai ka ji an tashi a masallaci ana a shawara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda munin hanya dan haka kirana da nake na karshe saboda yanayi na lokaci kar mu takura mutane mu ji tsoron Allah mu ɗauki ka'ida ta annabi Muhammad da ya ce la yu'minu kuma hatta hibbali a fi ma yuhibbu na nafsi dan girman Allah a nan wajen akwai wanda zai so a yi zina da mamashi dan girman Allah akwai wanda zai so a yi zina da kanwashi ko eshi to me yasa abin da kai ka so kuma kake so wa ɗan uwanka musulmi wannan ita ce ka'idar da annabi ya ɗora mu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya kamata ya so wa ɗan uwansa musulmi abin da yake so mawa yake so ma kanshi da haka mu ji tsoron Allah wayannan abubuwa mai iya kokarin mu gurin nisanta su Allah madaukakin sarki ka tsare mu ka tsare mana mutuncin mu da haka saboda yanayi na lokaci ba sai na matsawa mutane ba wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an kyauta malam ku a karan kallon Allah ya saka da alheri amin amin eh?